godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta alhamis muna ashirin da ɗaya ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wasu sai daidai da yau tara ga watan takwas miladiya dubu biyu da sha biyu in kuma ta ba muna cikin sarkin najini أجي من كان آية عشرين بجير أرضى مطولة كان آية عشرين بسيدة لألّا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأتن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون في الآخرة لن الملائكة تسمية الإنسان وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولن يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى نعم Allah makaukaki ya ce wa kan min malakin fi samawati da yawa kam anan mun sha bayani suna bayani ne wato kam ce khabariya wato take nuna yawa da yawa wato na mala'iku da ke cikin mai daga matsayinsu la tuguni shafa'atu shay'a shetansu baya amfanar da wanda za su ce sa'in in Allah da su haka ba ko da ka illa in ba da an yi azan Allah in bayan Allah ya yi izini liman ya sha wa yarda ga wanda ya so kuma yarda Allah mazaukaki ya ce innan ladina la na bil lallai waɗannan da ba sa yin imani da ranar lahira su ne wasu da cikin kajirai na makka da yi sammunan mala'ika da tasmiyatul unfa sukan kirayi ko sukan sanya ma mala'iku tasmiyatul unfa sukan sa musu suna irin suna na mata wa ma lahum bihi min ba su da wani ilimi da suke da shi wajen yin abin da suke yi ya sanya wannan suna ɗin yattabi'una illa zun ba komai suke shi ba ce zato wa inna zanna la yuqni min al-haqq shay'a shi kuwa zato baya amfanar da baya wadatar da komai wato na gaskiya don abin da mai kuɗin yi zato to zaton bai amfani da shi da komai bai wadatar da shi da komai na gaskiya wa'arin an ma tawalla an zikirina an man tawalla an zikirina Allah ya ce ka ji wato ka kau da kai ka kyala wannan da ya juya an zikirina ka barin ambato na ya kau da kansu juya baya ka kyale shi walan yuridu illa alhayatu duniya, wanda baya nufin komai face rayuwar duniya nan zalika mablaghuhum min al ita rayuwar duniya din ita ke kadai karshen wato mablaghuhum min al kaiwa matuƙa na sanin su da ilimin su ya ƙare ne a sanin duniya إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله للي وبنجد كثير mafi sani game da wanda ya fata gabarin hanya wato gabarin hanyar ka wa huwa alamu bi man kuma shi ne mafi sani ga wanda ya bi shiriya ya bi hanyar Allah ya bi hanyar manzo ka koma waɗannan ayoyi muka ga a cikin malaman tafsiri suka kare mu da sun wasu na ilimi kamar yadda muka ce tamfin nan ana kiran ta sabaliya min malakin ne ma'ana wa kasirun min mala'iku da yawa daga cikin mala'iku shi samawati wanda suka cikin samai wa ma aksaruhum inda Allah me yawan sa wurin Allah mun sha bayanin yawan mala'ikun ubangiji Allah shi kadai ya san yawan su ba wanda ya sani وما يعلم جنود ربك إلا huwa. Ba wanda ya san yawan rundunar ubangijinka ta mala'ikunsa sai shi to duk da wannan yawan nasu da sifofin da suke da shi la ya aku Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun ba su saba Allah duk abin da yake su yi ba su saba masa a'a abin da umarce su shi suke yi duk da wannan sifofi na na Allah sannan kuma su ne masu daraja masu matsayi kuma suna kusa da Allah duk da wannan matsayin da suke da shi ba su cancanta a bauta masu ba ba su cancanta a ce kai tsaye za a nemi cetonsu ba ba tare da an bi Allah an manzo ba an gane da kyau to wannan ne Allah ke nuna ma da shi da yawa da suke da shi a cikin sammai wato wa kallin malakin jin samawati me yawan mala'iku ne da suke cikin samai wato ainihin mala'iku wa ma aktsaruhum inda Allah yawan su wurin Allah amma duk da haka la tughni shafa'atun shay'a ceton su ba ta amfani ga wanda zai nemi ceton nasu kai tsaye ke min illa min ba da yi Allah sai bayan Allah ya yi izini ga wanda ya so su wato ga wanda ya so su fita'i liman ya sa ga wanda ya so sannan kuma bayan so ɗin wayar zaya yadda kun bayanta da kyau ba mun ji a baya cewa mutanen maka suna rikan mala'iku yayan Allah an suna bauta masu har ma suka samu gumakansu su sunayen daban wasu irin ubangiji wasu irin na mala'iku hudu wannan rikar da wani abin halitta da za a duk matsayinsa mala'ika lallai yana da matsayi a wurin Allah amma duk da matsayin da yake da shi da yadda bai saba ma Allah ba za ka rike shi a matsayin abin bauta da sunan shi da kusantar da kai zuwa ga Allah ba ba za ka nemi kirtansa ba don ba sani za a ba shi ko ba za a ba shi ba Allah za ka nemi ceto to shi ne ake nuna ma ka'idar ceton guda abubuwa ne guda uku ka'idar ceto da farko dai a tsani Allah ya so sai wanda ya so shi ake ceta ne ga nafi nan neman ya sha'u sai wanda Allah ya so yana ibadihi daga cikin bayansa sannan kuma wato ainihin sai shi wanda aka yi izinin ba zai iya ban ba da an yi Allah wanda zai ce can bai isa ba ya sai bayan izinin Allah Allah ya ce mace ce kai ce to sannan idan zai yi ba shi zai zaɓi wanda zai zaɓa ya ce ta ba sannan kuma ya rufa shi wanda Allah ya ta a ce ta sannan shi ɗin mace ta zai shi ta kun gane da kyau da farko shi Allah ya so na biyu ya ba mace can izini na wanda za a ce sai an yadda da shi sannan a ce shi ba masu ceton ne za su ce wane da wane yake son ceta ba Allah ne zai ce na yadda da ba na wane kai mai ceto mala'ika ne ba a annabi ne manzo ne talibi ne shahidi ne wani bawan Allah ne ka ceci wane bawa na na yadda da shi kuma na so a cece shi kawai da kai na yi maka izini ka cece shi wannan da nan cikin alƙur'ani ga shi ina fata kun gani shine ainihin a cikin an biya Allah ki ba mu labari wala da illa liman yasaba su ba za su yi ceto ba don masu ceto kafin su sai ga sai ga wanda Allah ya da illa liman sai ga wanda Allah ya da a cikin suratul baqara Allah yana cewa man zallazi yasfa'u indahu illa bi idnihi wai waye ne ya ikon ya yi ceto inda hu a wurin Allah babu mai ikon amsa kenan sai ka ce illa bi izinihi sai da izininsa man labi ya tsawo indahu illa bi izinihi wa yake da ikon ceto gaban Allah gobe kiyama ba wanda ya isa zai ce zan cewa ne bai isa ba kowaye shi komai matsayinsa sai illa bi izinihi sai da izinin Allah kuma na fata kuna ganewa Kowa yau a cikin suratun saba ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الله يقول ولا تنفع الشفاعة عنده ceton masu ceto ba ta amfani a gabansa a wurin Allah illa liman azinala sai ga wanda ya yi izini a cetation ku dubi wannan ka'idoji da abin nan amma yau duk wasu inda aka ja mutane aka halaka ke nan ƙarƙashin maganar ceto ɗin shi ko ceto ana neman shi ne ga wanda kake ganin mutum ne na gari kake tsammanin shi yardaje ne a wurin Allah sannan kuma kakan jingina mutum ka za a cece ka yayin da kake zaton kana tattare da naƙasu da ta kai gaci sannan ne kake sa ran masu ceto za su cece ka to sai aka kawo ka'ida aka aji ba ne yanzu za ka zama makanka wani zai ceto ne ba lallai manzo sallallahu alaihi wasallam zai ceto shahidai za su ceto salihan bayi za su ceto ƙur'ani zai yi ceto an gane da kyau abubuwa da dama wanda Allah ayoyi suka ambata hadisi suka ambata za su ceto kama kai anan ka ware ka ce wani zai ceton shine kokari za ki ce ki ta aiki na gari aiki na kware wanda ke ke za ki tafi aljanna kun gane da kyau in wani ba abin da ba a so ya faru ka gamu da matsala to sai ke fata Allah ya cire ka daga matsalar ya saka ta cikin rahmasa kuma shi ya san wani ya cici ka an gane da kyau wani ne zai cice ka ka aikin kare ne na gari A'a, wani bawan Allah ne wani waye ne ka mutu da tauhidi ba za ka tabbata cikin wuta ba komai daɗewa Allah zai ba da cetonka cikin bayansa ko ya cire ka mun ma da an ce wasu ma haka Allah zai halitta su dan a ƙara ma wuta a wajen a ƙara ma aljanna a cika ta kaga ke ba kai ne yanzu da duk ciwo su da aka halaka su kuwa ka fitar da su ta hanyar cewa ka ne wani ke ku ka riƙa wani wani sai ceto to ina kiki da garantin zai ceto ba ka da tabbas annabi ya kiki da tabbas shi kuma shi ya kike da ma ka yi shi ya kike ka ji hanyar sa kai koyi da shi kiki nan shi ne kake da garanti a kan shi amma in ba shi ba sauran wanda za su ceto to ko za su shi kai ba ta da garanti kana cikin wanda za su ceta amma annabi zai annabi amma manzo sallallahu alaihi wasallam shi zai ceta al'ummarsa da saboda haka ta ayoyin nan akwai firgici wato tattare da su gane da yadda al'umma mu suka ɗau harkar ceto kamar wani abu da tun a nan zan zafa shehi wani da zai fitan bare in rike shi bare in rike wurin shi shi rike ɗari shehi wani shi kuma shi zai ceto su ma su wani da wani bari su ɗari su bari su rike wurin ɗansa su wani da wani wannan kuskure ne kuskure ne shi wanda kake da kyan yadda kake wa Allah shi ma wa Allah yadda kake neman kusanta ga Allah haka shi ma yake neman kusanta zuwa ga Allah yadda kai sallah kai azumi kai waye kai kai so kai musulunci ma haka shi ma yayi kuma yana nan bai gushe ba yana neman rahamar ubangiji yana neman gafar ubangiji yana ma neman addu'a ka kai tunda kana da rai amma ka rike shi ka yanke kai tsaye shi zai cece ka wallahi kuskure ne cikin fahimtar waɗannan ne. ina fata an gani da kyau shi ya sa aka ce manzon kari ya in lahu illa bi izini wa Ta hala ya tawaqqafu da shi yi wa mata ta'ali shi ko ceton da Allah izinin da Allah zai ba wani ce ceto ya ceto ya tawaqqafu ya tsaya ne tik ba zai yiwu ba sai da ne sai ya zama alaƙi ba iji duk wanda zai ce to to sai asalan shi kai shi mai kin abin ne ba mai kiro wani abu tsakanin abin da an ci ba kira sannan kuma wa ma ja a jiki mai kin abin da annabi ya zo da shi ba mai kira wani abu sabo ba wajen an bincika ba shi da alaƙa da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ba shi alaƙa da aikin sahabbai ka'idar kinan wanda ake sa ran masu su cetar to su kan sai sun zama masu kan annabi ne masu koyi da suna sai sun mutu a kan haka a kan haka cikin al'umma to su kan sa ran za su ceto amma sa rai kake yi ba ka da garanti kuma ba za ka ce eh wani ne ko ka je ka matsale mu wani abin da ya saka ka yi wanda abin shi kuma ya fi karo da abin da annabi ya koyar ina fata an gane bayan wannan ayar sai Allah ya ce innal ladina la yu'minuna bil akhirah lallai waɗannan da ba sa yin imani da ranar lahira wasu yanki na musulmai na mace shi ne Allah ya ce la yusammun al malaika mala'ikata tasmiyatul unsa sukan sanya ma mala'iku tasmiyatul unsa irin sunaye na mata kai su qalu hum inda su ta ai su ƴaƴan Allah ne kun gane da shi, irin wannan sunaye ɗauki lokacin jahiliyar kenan suna sa sunan kuma su ci sabon bauta amma a cikin wannan al'umma za ka sha an baka wani wuri biyu wani abin nan wani zarka ya ilu dam ya ilu a kalafa ya ilu waya ce maka sunayen mala'iku ne a wani littafin aka aka wani hadisin aka sanar sunayen mala'iku ne ina jin ai san su kuma ku harkar gardanci wani dam da ya ilu kadafa ya ilu to haka duk za ka yi wani ya ilu ya ilu duk jin sunan sai ka san ba hadisi bane ba aya ba a ba mutum kuma wai ya kai wani abu ne da zai ko neman tsiri ko kuma wani neman arziki da sauransu to wannan malamai su ce yana da alaƙa da wancan sai da kafirai kan su ka sanya malamai suna daban sunaye na mata suka sa haka kuma za ka ga yau ake yin wannan to alhamdulillah da yake ya ana ta ilimi in zo su matakan ma ba su san irin waɗannan abubuwan ba alhamdulillah ka ga sun hinta kenan sai su kokari kuma su rika sannan dan ka san in an bar wata fitina ta shedan sai ta ga wata ta kullu ko yana matasan da aka rushe su da irin wannan abubuwan su kuma yanzu an rushe su ta same shi da jam ta same shi da waya da abubuwa na bluetooth da abubuwa na na ba na fasadi su ne kawai a gaban shi kuma su suke nema su halaka su raba shi da addini haka ne ko ba ta ba waɗannan tsakirin su ake gaya mana ga yadda suke abin suke na sanyan mala'iku suna irin suna na 'ya'ya mata Allah ya ce cewa wa ma da kun bi jini ai bi hazin mako waɗannan ba su da wani ilimi da suka samu karkashin ilimin suke abin nan in yattabi'una illa zan ba komai su ba face zace-zace kamar yau wanda zai saki ƙur'ani da sunna addini zai bauta ma Allah ba zai koyarwa ƙur'ani da sunna ba bisa wasu abubuwa da wanda littattafai da aka rubuta na karamomi da kaza kaza ga wannan zai zai bauta Allah in yattabi'una illa zan masu su ba komai ce ba ce da to kawai suka kekara suka rubuta wani littafi in ka bincike su wasu shekara ɗari biyu ba wani wasu shekara ɗari uku ba ya yi tsawon shekara ɗari biyar an ƙirƙirai shi ko addini ta takke wanda aka saukar ya shekara ya sauka ne cikin shekara ashirin da uku kuma hijira annabi yau shekara dubu ɗaya da ɗari da talatin da uku gama komai wancan lokaci ba wani abu kuma da za a zo da shi a zo maka da wani wuri da ba a ce ya ta fatiha alala a zo maka da wani abu daban har ya zama da mashari ko da ake da ana yi Ba ta zauna za a tashi za a addu'a sai a ji in ba a karanta wannan zikirin ba ko wannan salati ko addu'a amma Allah Allah ba zai tafi ta ba wannan shi fasarin shi ne masu wannan jikire ta suka tallafa mu mutane suka zama masu kamar cewa jikiri ne ko salati ne na alheri wallahi hiya hula illa dhal ba kamar cewa ba su da domin ba cikin qur'ani ba cikin sannan so da ake ce ke hattara ka saki zace zace ka zo ka kama daidai domin ga abin da Allah ya ce wa inna zanna la yughni min al-haqiqa duk wani abu na zato da ba ki da hakika ba Allah ya ce wa manzon sa ba wannan baya wani komai da gaskiya ai anil ilmi shi ma al-matlubu fihi Sai abin da a cikin shi sai da ilimi ake neman a sai shi to ta hanyar tuku ba a tabbatar da shi ilimi da abin ibada da ake kuma kama Allah haka bauta mai ta hanyar ilimi da ya manzon sai koyar ya sahabbai suka yi ya tabi'ai suka yi malamai suke cewa harkar da kamar sana'a ce ba kayan gado ba ne babana malami da shi kiran malin da shi ta ishe ni ma shi kiran sai in kwanta su malin ta isa ji su malin ta ba zuwa yadda zai tashi zai sallah da a yi ni ma sai na yi yadda ya tashi ya nemi ilimin ya samu ya san aure da ba a haushe ni ma sai ya tashi na nema in ban nema ba sunan shi malami almajiran su suka zo ke karatu suka bi shi sai zama malamai ni kuma dan shi da suna na dan malam kawai amma babu malam sa to haka ne da take dan shehi ya san wani abu na ibada kawai ke ci shehin kai ba ka tashi kai abin da shehi ne ba wannan shehun ta tashi ba za ta amfane ka da komai ba saboda shi abin da ilimi ake samun shi ko bai samuwa cikin ilimin bautar Allah Allah baya ta kasance da ilimi tun daga ƙananan littafanmu mai al'akari abin da suke kiran awwalun ma yajibu ala mukallabi tasihu imani ثم معرفة ما يصف به فرض عينه farkon abin da yake jaba kan mukallafi ya san ya san yadda zai inganta imani sannan ya san abin da Allah ya farlanta mashi na barilla ainihi sallah arziki zakka hajji duk abin da zai na ibada kowa sai ya koya miji su ya koya mata su ta koya uba sai ya sani ta sai ya sani mai gida sai ya sani ne gida kowa wani bai ma wani ilimi akwai ilimi da farar kifaya da ake rabon gado in wasu cikin musulmi suka iya ci nan amma mu rasuwa sai tafi wurin shi ma cikin karɓa gado ba dole sai na koya ba alƙalanci da za yi shari'a a yanke masu kunci kunci wasu sun sauke masu amma ba za ka ce sallah idanun sallah idanun tauhidi kida? wai wani su maka ba sai tasiri in ko ka zauna a cikin da za ka ɗauka musamman yau yadda aka fi da abubuwan wake-wake da bushe-bushe Kana ɗauka su ne addini in na su kasa na sa ko na sa cikin wannan waya ina ta jin yadda ake yabo da wane ne shine wannan malakun shine shine kadai sa annabi jini da suna nufin mun raba gari inda take da mai da nake karya zan yi wannan duk abin da nake saurare na wannan wake-waken da ya yaban wallahi ba zai amfani da komai ba sai na zo na ji sunna kaunar kafa na aikata abin da annabi ya aikata zai koyi da sabansa sannan ne zan farkar da su duke na tare da shi Allah ya sa mu dace a ci gaba sai Allah ya ci gaya manzon sai yake ba shi hakuri ba a rizan manta walla ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kauce kanka an manta walla ga wannan da ya juya baya an na ga barin ambaton mu shine alqur'ani inda ka zo da shi na shirya shi wannan alqur'ani wanda duk ya da baya bayan ka kira shi kai kai ya ci to kale shi kawai kai ka fara lokacin ka domin tsarin shirya ita shi mai wa'azi nuna hanya yake ya yi a shiryar hannun Allah take wanda Allah ya so shiryar wanda ko mai shi mai wa'azi ba da shi iya to irin irin waɗannan masu taurin kan da aka ce wanda duk ya juya baya to ka kyale shi walan da rike illan hayata duniya ba komai ya ce ne ba kila ya duniya kawai kawarta da abin da ta kunsa ba ruwan shi da lahira da annan da'awata la tazidu illa ina domin duk wa'azin da za a yi mashi kira ba abin da zai kara mashi lafiyar kai izilanci ma masu wa'azi in ma matsa ya ce zai kai duka in yana da kudi ya ce zai kai da masu wa'azi in yana da mulki ya ce a kashe ba abin da ba za a iya ba to da haka wanda ya riga ya jijire ma qur'ani shine anan ba a zan an manta walla an bikirina a kau da kanka ga wanda suka juya muhammadu na baya malaman tafsir suka a jikiru anan shi ne alkur'ani ba ko wanda za ki ga sun riga sun buloci su kansu dan gane da qur'ani ba inda za su ji shi kai na ake jin qur'ani ko ka karanta shi Allah ya sa ka san larabci ka bince shi ko kuma ka je inda ake karanta shi ko kuma a'a an rubuta a cikin littafi da harshen ka ka dauka ka karanta ko a wata jarida ko a wata majalla ko a wata kafa ta yaɗa labarai ka ji ba ko wanda gaba ɗaya waɗannan hajji sun fi shi makan cuta da farko dai irin wannan karatun ba za ki gan shi ba a wurin mai kama da irin shi wanda ake bayan magriba da isha ba za ka gan shi ba sannan kuma a'a ka same shi irin shirye-shirye da ake program na rediyo na kaci ne ya kama ya ji ba za ka ji shi ba duk gan shi zai ji rediyo ya tawabu ne lokacin labarai ne su suka shafai wani kuma a'a abin da ake ka gan shi yana karanta majalla ko abin da ya shafe shi ne tana bayanin kasuwanci to shi dan kasuwa ne wanda yake so tana bayanin siyasa siyasa ke siyasa kawai zai karanta shi inda wani article na ajiye ba zai karanta shi ba ya toshe makai shi a arar an zikirillah idan jarida ce da shaji na shi da wai ba zai buɗo nan ba ne buɗo nan kasuwa ne wajen shiya ina ta hau ina ta saukawa shi ne idan ɗan kwallo da shaji ɗan kwallo nan zai karanta ɗan ce da kallon hotuna shafin hotunan ba zai fushi kuma haka ake bane su masu jarida da masu ba guzuwansu ko ina da na kowa ke ko haka jaridu suke haka sannan. idan ɗan siyasa ne mai aka faɗi yau a kan mu fatin mu da wani ne ɗinmu nan shi karanta ko ba su bane amma wani tari da za a rubuta cikin da aka yi a kan wa'azi ban shi karanta maka wannan ba wani ma ba shi da ya yaɗa labarai ma na cikin gida in ka gan shi lokacin labarai ne ko da shi na kasar shi mai ya kama shi sai koma kuma shi na waje kuma babu shi da nan wanda ake program na gini sai wanda zai gano ba su cikin ta kasa a aron zikirin Allah. ya bijire mu an ba yanzu zai zo aji ba zai kira wani malami kusa da shi ya rika mai tattawa ba ya zai kasuwanci shi ya zai mulki shi ya zai shi da al'amuran shi ya zai a'a ba ruwa shi da wani wannan saboda ya riga a aron ya bijire a fahimta cewa yanci inda makawai zama wani zai canza mai manufofin shi da abin da ke so yi da sa gaba sai aka ce walam yuridi illa alhayata dunya bai nufin kawai tsara duniya duk faɗi da za ka gina yi da karatu da meye ne na wani tsaro ilimi wata sanduna wani waye da za a tafi ko mai ne da karatu karatu sai a abin da tafi duniya akwai wannan matsala ya ku babu da kai matashi ya ka fara rayuwa zai kai hattara ka gyara ka gyara ka makan ka kai ya zama waɗannan abubuwan duniya in kana duba su kana yin su to gefe kuma akwai na lahira ana jizgi domin ba tabbata za ke ba Tana cikin hakan jirgin naka da masallin da waye naka fakan da ji faru a tafi game da mahalicci a fara game da mala'ika mutuwa tukuna sannan a janna ka kabari sannan kuma gobe kiyama su zo ka bayani shi ya tsarwa da abin da ake wa'azi da shi ya kama zuciya da qur'ani hake ga ma irin irin waɗannan wanda ba sa jin wa'azi kai mai wa'azi ka a nuna lokacin ka a su. in ka ce dole shi sun shiri sun ji wa'azi ka yaki da kullun su ko sai dai ka daina wa'azi yasa jin san da zaka ce wa'azi ka ka kebance shi sai kuwa da wani wannan ta saba mu hanya mata ba ta annabi kan shi yake ce mai wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yurjuna wahda ka hakurtar da kanka da waɗannan da ke suke ambaton ubangiji su tare da malakin suna neman yakuta majalisin annabi irin su musamman mai, irin su ammar irin su wane ne na irin su bilal manya-manyan masu kuɗi na ƙuraita suka ce su ba za su zauna majalisun annabi sai in ya kori waɗannan sun bar majalisin irin irin waɗannan masu matsalaka su ba za su zauna su ba haka ce ma nabi a'a karka kowa ka kyala waɗannan da suke neman yadda Allah kusa da kai haka tsarin yake har yau ko gobe mafi yawan masu kan Allah da manzansa galibinsu za ka ga ba cewa ake shiga ba yawanci wanda suke ba masu irin wancan matsayin ba ya ɗan kuwa ke hasara ta yanzu kana nan zaune ta gaba a jarabce ka da a jarabce ka kuɗi a jarabce ka da ji sai ka zama kuma in ba sa a ka zo ka shi gida ma Qur'ani Allah ya kare mu Allah ya tabbatar da ka diga shi ne a cikin duk masu irin wannan wata ne komai sai rayuwar duniya yasa ya kan shi ci za ki dawa a kansu ba za ta kara musu komai musu taurin kai Allah ke zalika ay talabul hayati duniya zalika wancan neman rayuwar duniya da suke yi mablaghum ita ce matukar su ilimi nan ilimin su ya kai mustahil ilm a wajen duniya ya lamuna zahirin min alhayati duniya ko duk wani abu na rayuwa duniyar nan sun san shi sitti da bai za a canza naira ta koma kaza ya da kaza za ta zama kaza miliyan kaza ta koma miliyan kaza duk wannan kam tunanin su cikin kwakwalwa wannan ne ki ta ake kan ba na nufin wani duniya ba amma su shagal sai ya zama ita ce kaka yi kamar da ilmi ma'ana ne ilmihim an an afar duniya alal akhirah halittai ilimin sun titi da duniya sun zaɓe ta akan lahira sun tsora ta sun manta da lahira su an gane da kyau shi yasa kullum kake addu'a اللهم لا تدع الدنيا أكبر همنا Wala مبلغ علمنا ولا إلى النار مكيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا da ala kaka sani duniya ita ce mafi girman damuwan kullum duniya duniya ina za shi neman duniya ina ya fito neman duniya ina yake neman duniya fafuka ta koya za a tsara daga da nan ta hana su zaman tsaro zaman abuja shi ne ta tashi da dama a ce a cikin hakan yana neman lahirarsa ta duniya ta sama masa lahira amma wallahi a kowane ko zakan na matayi zaka cikin miliyan arba'in su da ɗaya su bai ba ta yi ba ruwansu da kan zuciyarsu ke da suka ga dama sai ka zuciyarsu sun zama bayan zuciyar kawai su gama tara ta ilimi kuna shi ba ne ne kamfanoni kadarori rana kwaɗan kaji an ce su mutu an saka su kawai ya amfani wannan dukiya da shi yasa ainihin lallai mu yi hakkar Allah maɗaukaki ke cewa inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabili lallai ubangijin ka shine masani game da wanda ya fita an sabili shi barin hanyar sa wa huwa islam hanyar Allah ya ci musulunci wanda ya bi musulunci ya bi hanyar Allah wanda ya bauta ma musulunci ya bi hanyar shaytan hanyoyi biyu hanyar Allah da hanyar shaytan in ka bi hanyar Allah hanyar manzo hanyar musulunci shi nan kana kan hanyar Allah shi kuma ba inda kake jirewa idan aljanna Allah ya bamu akanta to duk wanda ya bauce mata Allah ya san shi wa huwa alamu bi man ittaba Allah shi ne mafi sanin ga wato wato alamu bi man ittada mafi sani ga wanda shiriyar tasara wato alimun Hikima? Allah shi ne masani ga wanda ya bi hanyar cikin ko yi jazin bihima sai ya sakan kama masu jin hanyar Allah hanyar shiriya Allah zai sakan kama su kun gane da shi walillahi ma fi samawati masu Na karanta nan Ban karanta ba. walillahi masu في السماوات masu في ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى نعم الله ملوك الشرك ولله ما ke cikin son mai da abinda ke cikin ƙasa duka lillahi na Allah ne mulkan wa halkan wa ajidan haka malaman su da suka mallaka sani sannan bayan su ne kuma shi ke da iko a kansu ما في السماوات وما في الأرض لله ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا Allah ya shine ne ya yi abin da cikin samari abin da cikin ƙasa kowa abin da ya zai yi da ya ji a domin ya sakan kama waɗannan da suka na. bima amilu da abin aikata a sakan kamasu waɗanda suka aiki mummunan aiki don Allah ya sakan kamasu wai jiziyar ladina ahsanu bil husna haka nan ya sakan kama wanda suka kyautata su kuma ya sakan kama su da kyakkyawa ita ce aljanna alladina yajibuna kaba'ir al-dhikri sune waɗanda suke nisantar manya-manyan zubai wal fawahisha da ayyuka na alfasha illan lamama sai yan ƙanana ƙanana sai yan abin da ba da sama su ne za a sakin kama da aljanna isa inna rabbaka wasu al-maghfara lallai Allah yakan kau da kai ya yaji game da kananan zunubi wato kurakurai kenan domin lallai ubangijin kawa su kulmagara shine mai fadin gafara mai yalwan gafara wa alam bikum izi an sha'akun min al'ar Allah shi wato ya san ku a'alamu bikum yake sane da ku iz an sha'akun min al'ar sun tsadda ya halicci ku wato daga ƙasa ana nufin babban ku annabi adam ana ganewa da kyau wa iz a ajinna haka nan da lokacin da ma kuke cikin cikunan iyayenku kuna jirajirai kenan shi ne wa iza antum ajinnatun fi butuni ummahatikum shi ya san halin da kuke ciki lokacin da kuke cikin cikunan iyayenku mata wala tuzakku anfusakum kada ku tsarkake kanku ku ce ku ibada ku ta kai ibada ku wasu ne wa alamu bi Allah shine mafi sanin da wanda yake kawa wanda ya jin tsoron Allah kai da kanka ba ka cewa kai wace ne waɗannan ayoyi sun muka duba su ma malaman tafsiri a da suka kare mu da su tun daga can da aka ce a kyala wanda rayuwar duniya ita ce kaɗai a da ya sa gaba su ce aka dawo ake nuna mana walillahi masu samawa ce wa masu aka fara gabatar da mai abin domin lil hasri kenan lillahi ana iya cewa ma fi samawa ke ma fil ardi lillahi kun gane abin da ke cikin samai da ƙasa na Allah ne to ana ka'idar larabci a iya cewa ma wani a iya haɗa shi kenan amma ina aka ji fara gani da mai ake to ba zai yi kuma ka zo ka haɗa biya a larabci ba ka ce lillahi ma fi samawa wa ma arzi, sannan kuma ka kawo wani gunki ko wani da ake mai a cikin ake mai ka ce shi ma yana da wani kaso a ciki ka riga ce mai abinci ka fara gabatarwa walillahi na Allah ne kadai ma fi samawa ce abin da ke ce sama domin ma yana cikin alfazul umumi a wurin malaman usulul fiqh inda wannan ma zo suna nuna shumuli kenan duk abin da ke cikin sama kakkaf na halittun da Allah ya zuba mata gaba ɗaya na Allah ne wal ardi da abin da ke ciki ƙasa na halittu su ma kakafinsu da baki ɗayansu su ma na Allah to idan ko wannan haka al'amarin yake shin ya kamata ka je ka zama duniyar nan ɗaya daga cikin halittu da za ta rike ka in arziki kake nema nemi wurin Allah amma kada arzikin ya shagaltar ka kai daga mahaliccinka da abin da ya halitta dan shi saboda haka sai ka kula da kyau domin duk abin da za ka yi a sararin duniyar nan kana nan a cikin ɗaya daga cikin halittun ubangiji to Allah ya samar da sama ya samar da ƙasa muna tsakiyar sammai da kasai muna ɗaya daga cikin abin da yake mulkin Allah huwa malikul ka Allah shine mamallaki sammai da kasai wa minhum dhalu wal muhtadi da cikin mutane akwai batacce shi ma na Allah ne duk kafiran duniyar nan ba halitta su wal muhtada da wanda suke shiryayyu su ma tawaye duka na Allah ne ya zullu man yasha wa yahdi man yasha Allah shi ke kusa da wanda ya so duk adalcinsa ba bisa zalunci ba sannan ya shirya da wanda ya so bisa falalarsa Allah ya kama cikin shiyayyu. Mutum da ko haka ne, da ya ji ziyar da shi na alfa'u bi ma'amilu, Allah yakan sakan kama wanda suka aiki mummunan aiki da sakamakon abin da suka yi wato mina shirki na shirka wa gaiji da wani sa abin da kowa yi a ban kasar nan ya yi shirka ya yi ya yi ya yi fajirtin sa ko dama Allah ya halitti duniyar ya ba da dama ya ba kowa dama ko kuma sha'a wali umin wa man sha'a wanda gida ma ya imani wanda gida ma ya kafirce inna hadaina ko inna inna hadaina sabila imma shakiran in ma? hanyoyin da jiga ta nan ko ka bi ta gaskiya ko ka ji tabbata Allah ya tare mu in ba mu ta gaskiya din to Allah dai yayi wannan saboda wanda ya muna na za ka mai da abin da ya muna na wajzi alladhina hasanu bil husna Allah ya sakan kama wanda suka kyautata aka ci duk tauhidi wa ghairi min at-ta'at ka kyautata da tauhidi domin insani na farko ne zama tsakaninka da Allah sai insanin ka da kai tsakanin ka da halittu idan babu insani tsakanin ka da Allah insanin ka zama na banza eh idan duk za ka tsaye da mutanen karo din nan kullum aikin ka nan, amma waje tsaye tsakanin ka da Allah ba shi ne kake son kama ba akwai wani dan ka akwai wani dan abin da ka san za ka ake ko ne irin masu kwan kuɗin na wasu da su shiga harkokin tsaki a yi tsaki wasu suna bauta ma aljini wasu kaza wasu kaza saboda wai da haka za a yi sun tara kuɗin kuma yanzu zo su ci za su rika sai ciyarwa su rika kai mutane umara su rika waye su waye amma ne su wannan wani zai shafe wancan amma a wasu ɗaya akwai wani abin da ke kuma umarnin shigar su da fitar su shekarun abin da suke sai wannan ya ce masu gaya da za ce ya da ke ba haka bane ne sanin tsari tafi-tafi duk wani na shi ba sai ga mai kudi ake mai kudi kana mamaki wala tsammani ba ke yake tsakanin shi da Allah ya roƙa a yana can ya makale mu wani wanda shi ke ba shi umarni shi ke control shi haka mai mulki an ce su duka ba kuma bayan Allah ya kai wanda ba ruwansu kan hanyar Allah ce Allah ya kare su da masu kudin da masu mulkin amma wasu su ba haka ba to sai su mummunan zato sai su zaton wai in sun gama kuma sun zo suna wancan shi kira'a ai dole farko insani na farko shi ne kurjiji zama ba wanda ka hada da Allah arzikin da Allah ba kai tsaye kai da Allah ya baka ba wani aljini ba ba wata aljini ba ba wani kiki ba wani wuce kike biya mutum jirgi kake zuwa kake abin da kake ka fito ka tafi akwai masu wannan da ka gane tafiya ya ji wani jeji ce wani suka tafi sai ce a gida ki zai ki kana da zai ki yau ba ku sani ba zai wa abin da zai cikin wannan wannan turkokin da ne ya fito ko kuma cikin dare akwai inda ke tafiya ya ce wasu abubuwan sannan ya dawo ya zai kwanta ganin shi akwai masu wannan kuma domin kike yi bauta Allah cikin zuwa su cikin ƙungurmin jejin bauta suke cikin daren harkar jinin da suke san jini da sauran masu cika Allah ne sai yi saboda haka kowa ya abin da shi shi ne nan Allah ya ce kowa ya yi jiziyar da suke kamfano da jima'adadu Waje jiziyar da zina asanu, ya kace bi ta ne da ko kallon tsakanin ta Allah kana da tsantsar tauhidi sannan ne tsakanin ka da mazo shi suke bi baka kirkiri wani abu a dinda bai baka ce shi ma addini ne misali tsakanin ka da bayi matan ka ƴaƴan ka makwabtan ka abokan zaman ka kowa kai eh, har dabbobi da suke cikin zama akwai ihsani ba za ka tsara dabba ba ba za ka tsara tsuntsu ka mai cikin keji ba ka ba shi abinci ba ba za ka koma ne ka aje ba ka ba shi abinci ba ba za ka zo yanka kaza ka baro wata abin da shi kawon ka ta duk ihsani ne to masu ihsanin sai a tsarkan ka masu ko jazawar insani illan misal sai ya zama ƙarfin da shi da Allah ya ce bai jijiyar da zina ahsanu bil husna waɗannan da suka kyautata suka bi Allah suka bi manzo suka kyautata mu bayan Allah to sai a kyautata musu da husna ay aljanna haka malaman da suka fassara ta suka ce ita ce aljanna kun gane da kyau wato ainihin bayyana nufina bi qawlihi sannan sai aka bayyana to wai suwaye ne musulmi na dinnan suwaye ne musulmi wanda suka tabbata a wannan rayuwar ta duniya wanda za a ba abin da za a ba su aya gaba sai ki bayani Allah ya ce ne allazina yaslimuna kaba'irul ismi sune wanda suke nisanta manya-manyan zunubai kaba'irul ismi sannan shisha da su manya-manyan alfasha waɗannan duk ba su ba su sun raba ƙafa da su ba su ba ruwansu mana ya ce min adadin kasa alal a nan wurin an yi adadin wasu ainihin abin da yake khas ne aka keɓe a cikin gaba su khas alal da aka ce alazina sanibuna da kaba'ira to su alfawaj ba su shiga ciki ba sun shiga amma sai aka waro alfawaj da cikin kaba'ira sai aka sake wani kansa alazina sanibuna da kaba'ira wal fawahisha kuna ganewa suke ni su haka ce kaba'ir ismi wato ma yakburu wato ainihin abin muqabiluhu min az-zunub abin da ke girmama da abin da ke muqabala ta wajen zunubi abin da idan kai aka tanaji babban zunubi da za a ba wato babban laifi mutum ne da kuma sakamako mai girma na wannan abin da ya nazumi za a ta ke cin babban zubi a wani faɗin wa huwa ma tabbali wa idu alaihi da kusursihi wani faɗin malamai suka ce babban zubi shi ne wani aka yi rakka wato aka faɗi wani babban nan ko da za a yi mamman shi da nassi na ƙur'ani ko da nassi na hadisi wani faɗin wakila a ce ma a wajabal hadda abin da yake ne da kaba'ir shi ne duk babban zunubin da wani kama shi a mai haji inda ana hajjin kinan ko ya kashe rai za a kashe shi haka kisan ya zama kashira kinan ya je ya yi zina in ya yi aure za a yi mai rajama a jefe shi haka ya zama babban kadira bai taba aure ba za shi a tsutsula mai guda ne kinan an gane da shi. je ma wani kazanci shi ma za a mai bulala lalata kadafi duk waɗannan manya-manyan zinubai wanda suke suna da haji ko ake kira kaba'ir kuna ganewa da haka wasu malaman su wal fawahir hiya ma fahusha min al kaba'ir ko al wato al fasha su ne a cikin munana na su ma dai kaba'ir suna da muni kamar irin karya shi da wani su annabiwanci shi abin da ya su a ce yan kai ga wani haji da za a yi maka ba mutu ya kare akwai haji ne ba kwai mutu ya yi da wani yanci namun shi wani na mutu ta ayar ko akwai haji ne amma albasa ce za ta kai mutum mutu irin wani an bai ba ba manya-manyan alfasa abubuwan da suke kan ba wuce irin zagin nan da ake tattuwa ne ya yi alfasa shi ke dauka alfasha amma da za a ce ce wani ba za a ce alfasha ba ko da za a ba shi kuɗi cinye ba za a ce alfasha ba ya ci amana kiran da zo ya karya a magana duk ba a kiran sa alfasha a wurin bahaushe shi bahaushe ce irin zaki nan na makon sawa shi ke ci ba alfasha eh ba su yake ba su dace ba kuma alfasha ne amma ba su kalli ba ne alfasha ina fata an gane to waɗannan malamai suna ta ƙoƙari ne su tantance su raira bambancin kaba'ir da fawahi to suka kawo irin waɗannan to irin irin su ne gaba ɗayansu su ne waɗanda duk za su sami aljanna su ne suka nisanci irin waɗannan allafi ne ke gunan tsakara ko wal fawahi ta sai ake ce illan lamam sai ɗan abin da ba a rasa ba na ƙananan zunubai huwa irin zunubi su ne ƙananan zunubai kan namari wal qiblati wal lamsa malai kamar kallon mace ko kuma kamar sumbanta ta ko kuma shafanta wa huwa isna'u muqaddis wannan yake ce illa in ba tare da wancan ba ka ce wato alladhina yuslimuna al-kaba'ira wal fawahisha ko kuna ganewa sai eh, alladhina yuslimuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha daban Za ka ce illa ba wai daga cikin suna cikin su ba a wannan kaza'ir daban su yan ƙananan zunubai wanda ya yi ma bai ya yi su ba kurakurai kina kun gane da kyau malamai sun bayani kamar na ibn kasir ya kawo hadisai wanda suke bayani akan irin waɗannan ɗin da aka ce illan lamar illan waɗanne ne ake kiran su allama wato hadisin hadisin dawo hadisin abdullahi da dan abba yake cewa mara aiki shayan asbaha da lamami mimma kala abu hurairata shi abdullahi dan abu zai ta banga wani abu da ya kama da kananan zunubai ba kamar irin abin da abu hurairata ya faɗi hanin nabi sallallahu alaihi wasallam kala sahabi ya ruwaya wurin sahabi kiran ko abdullahi dan abu ya ruwaya wurin abu hurairata abu hurairata ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha ta'ala kataba ala ibn adam hazzuhu min al-jannah Allah ya rubuta ma ɗan adam rabonsa na zina adaraka zalika la mahalaka dan adadi kan riski wannan barkawa zina al'aili nazar, zina ta kallo wato zina ta ido shi ta kallo kallo yau dan Allah ne yau mata da cutuwa a cikin ka tafi kwalle su ne yi lokaci ne ta yadda ke cikin gasunan da jirgin daga gumbata suna yawo haka nan kan titunan makasinninmu a asibitoci ko na karje sai aka ce wato daga cikin gina da aka rubuta ma ɗan adam shi ne ba makawa sai sun yi daga ci akwai mai zina ido ita ce a nazar wanda za ka kalli mace allo da miji ba kallo wanda ba duniya ba sunan su zina ta ido wazinan lisanin an na ɗauko zina ta harshe kuma ita ce magana matar da ba kaka ba ba sa da sadakinta ba haka kawai saboda ofis sai kuna aiki ko kuma kuna classmate ɗin kake kuna shiga lakta tare ko kuma a'a kuna aiki wuri biyu, ko kuna haya gida ɗaya ba ma tatta ba ku taimaka magana taimaka magana kana jin daɗin magana ta shi ma jidarki ta shi wannan tarihi. ana yi kuma yi wannan su wato a cikin hadisin yace wannan su ta tamanna wa tastahi a nan sai rai ta so ta sha'awa wal farji yusaddiqu zalika aw yukazzibu daga nan sai shi kuma farji sai ya gaskata abin da rai ta so din ko kuma ya karyata ma'ana su zinar ta ta gaskiya waɗancan su ma dai an kira su zinar to amma zina wacce take tana cikin alkaba'ir in annabi ne sunibuna alkaba'ira min al-ismi wal fawahisha to sai ko kwanci ke gaskata babba wa'ancan su ne allaman kallon da za ka yi ba shiri sai kan ya ci ka sake yi to yana cikin kananan zunuban da inda za maka kamu da su irin kamun na tafarji Ko yau mutane nawa ne za a yanki ma wato za a gefe inda ana zunubi nan sannan ka inda ana haji yawa ne za a yi mabulala matasa nawa za a yi magulala nawa ne za a sha ba a musu bulala ba su kuna fahimta wannan hadisin bukari ne da musulun har wa yau a hadisin wato ainihin abdullahi dan masau shi ma yake zinan ainihin annabin zinan idanu guda biyu bayan idanun ka biyu suke kallo wa zinan safatai ne a tafiye zinar lafanka guda biyu shine ne wanda mu ba a cika yi ba alhamdulillah dama ba ba al'ada mu bace sai dai yanzu matakan suna neman su kawo ta ko na ne ya ne albasu sannan zina ta hannaye shine damka ita ma ba al'ada yan najeriya ba ne amma suna neman su aro daga sudan hakan yan sudan mutum ya zo ya hannu da matan da ba ta ba ba abin da ya dame su har ma wani malami Allah ya gafarta mace shi yake cewa ya ai idan ma mace ta riko maka hannu ka jika mata ba ta ci mutuncin ta a matsayin ta na ita ma mutum kai mutum ta girmama ka kai kai ka wulakanta ta kuma kuma wai wai malami ne wa iyyazu billah to da wannan suka kusan halatta ma yan kasar sai ga mutum ya zo ya sallama da matar zaune shi tsire yana zuwa shi fara jika mata hannu kai kuma lusari kana sai ta sha kyakki nan ko wannan al'ada ana ne ma a kwanto mana da zuwa da harka tattalin kana samun kudan su kan kai ma kan kaya waye kuma wani fa masu waiwaye zuwa karatu ta masu koyo larabcin nan damu sai wacce ne wata samun wannan haukar ana sai ka ga ba ruwan shi ba wani kunya an zo ni da mata ta kai da kai kana mika mata ta hannu kai ma ka mika mata hannu kuma kai kuma ka ji dai wannan zalake kake yi ko kuma zalake shi Allah ya kare wa zanar rijlaini al-mashyu wato ainihin wannan magana Abdullahi dan Mas'ud yake cewa zinar ku ita ce haka ta kashi da ke inda za a yi tunan takar ita ma ta yi gine-ginen kafa wani sadi ku zalika al-fardu aw mu. wannan daga ƙarshen sai farji ya zakkata ko kuma ya ta, an gane da kyau to ya ƴan uwa wannan shine sai ya ce fa'in ta kaddama bi ta kana zaniya in bawa ya je amfani da farjin sa inda bai halarta ba ya zama mazinaci cikakke wa illa fa huwa sai ko ba haka ya zama a iya cewa yana cikin kananan zunubai kun gane da kyau wannan kenan sannan har wa yau wato ainihin akwai ayar zuwa da aka ce allama muminan zina kawai tsarika aw shurbul khamri thumma la yaqudu ilay wato laman yana iya zama wato da gizina ko sata ko kuma shan giya wanda ainihin mai shi da ya bai kara ba da tuba tuba ta wata nasuha kuna fahimta a takaice dai ayoyin da muka tattara su wannan aya da ke magana kan ana so a nuna mana suwa za a ba aljanna ne suwa Allah zai masu kyauta aljanna aka ce su ne wanda ke nisantan manya-manyan zunubi da na alfasha sannan kuma kai ɗan ƙanana da kada ka ji amma bayanin wannan kallo ka ɗauka ne shi ke ka ji kuka kallon matan mutane da yayan su kana ganin ƙananan zunubi abinda malamai suka ce wato babban kullum duk wani karamin zunubi in ne za ka rawa matakai shi ko zai girma misali ya tare yawa ya zama gobe a gare ka shi ke nan za ka auka cikin wancan babbaɗi domin karamin tare na shi ke nan ba ka cikin Allah kana cin sadda ya taru to ya zama kawo cikin babban haka kuma ba wani babban zunubi wancan manya-manyan mai su da zai yi su kuma ya tuba yayin da ya tuba taubatar da suhan in san taubatar da suhan ko da yana dama a kan ajiye a baya kuma da yin ba zai ƙara komawa ba kuma ya bar nan take ya rika na dama kullum to shi ma ya zama kamar yawan kamar wani Allah ya gafa mai ya sa ayar su biyo baya aka faɗa mana abin da Allah ji ma bayansa. Ka gane da kyau. wato da abin da nake so in gaya ma yan uwa dukkan mu aljanna muke so Allah ya kai mu magana ta gaskiya ba ku ki shiga aljanna ba ba abin da yawa a yau cikin al'umman nan sama da sabon Allah amma ya manya manyan zinabai wannan suke kai mutane wuta wannan suke kai su wato cikin bala'i cikin fushin ubangiji sun yawa ko sai nuna mana wanda za a sa aljanna suna da ba su wanda suka nisan kirki ba su ba su alfawahi kaba'ir muhimman shugabancin da tantance tsaje-tsaje da abubuwan da suke sa mutum ya ba musulunci to duk mai san aljanna sai ya nisanci irin waɗannan manya-manyan zunuban sannan ƙanana ƙanana kuma ya nisance su amma mutum zama yana yi har a zo a ce ga wani zikiri da mutum zai rika yi shi wannan zikirin amfani da cin zunuban da kake yi idan har ba ka zunuban su zai cin jika. Haga wannan da ake so a bata na na ka je ka abu. sabo ka rika taɓar gaza a kasa shi sa cici wani ya ci dukiya al'umma ana ta fama da shi da fa cin ya ci miliyoyin kuɗi ana tare shi ba ruwan shi ko a jikin shi shi zai sake cin na wani da ya sake cin na wani me ya dogara da shi wani bikiri da ke yi kawai wanda bikirin ne zai sa shi kina a biya mashi haƙƙin na wani bayan a cikin zarɗan tuba tsakanin da Allah yanka Allah kace Allah na tuba kabar a kai waye da dama cikin lalaji ga fata ma haƙƙin wani sai ka mai mushi wani yau ka je ka cinye ka damfari mutum wai ka rika cewa kai dama ka wani wuri jiki kiran wuri ne zai sa shi kiran ba ta da wallahi haƙƙi na yau kuma sai yi misali kuna fahimta saboda haka sai mai haƙƙara da irin waɗannan ayoyi da shi mana bayani saboda haka sai Allah ya ce inna rabbaka wasi'ul maghfira lallai ubangijin kama ya roga fara ne ka bar manya-manyan zunubi kana yan ƙananan ƙananan wanda ba sani ba waɗannan da Allah ya kama bai da su to nawa ne zai sha kenan sai kun ga kaɗan ko saboda haka iri iri yan ƙananan Allah mai yaron gafara ne Allah ya gafarta mana sun ma wato ainihin wato wani abu mai tauba Allah mai gafara ne wajen mai yawan tuba wato wajen karɓar tuban bayan su kenan sun ma la ya killo a hadukun wato la arzikin arzukum salatuna wa siyamuna wa hajjuna kada ɗayan ku kuma yanzu bayan ya yi wani abu na ibada da ya jin kai shi fa yanzu babu dama da su ne sahun gaba a masallaci karatun ƙwa'ani su ne nafilfilin dare su ne kiyamun laili su ne kai da kanka ka rika kawo suna kana mamakin kanka kake wannan har ka rika cewa ka a yanzu sallah mu ne yanzu ba nan ba dama ka rika ganin kamar a'a Allah ya ce huwa a'lamu bikum a'lamu wa sallaki huwa a'lamu bikum idza ansha'akum min al-ardi Allah ya san da ku tun ma ku ba san da ma ya halitti kakanku na da adam ne da aka nuna lokacin da ya halitte ku wato ainihin sun kwato daga ƙasa ayyukan ka abu adam min al-ardi sun ma halitta mahaikinku fatanku annabi adam Allah ya sanku sannan wa idan idza antum ajinnatun wato fi buduni ummahatikum kuma ya san halin da kuke ciki yayin da kuke cikin wato cikinan mahaifanku kuna wato jarirai kenan ajinna a ajinna da hausa ana cewa dan tayi ko amma ana gaya ma mutum a cikin cikin mai dan tayi ai na dabba ake kima ɗan tayi akwai tsaye eh, wannan ɗan tayi ce ya ce tayi amma cikin matana jiya tana da ɗan tayi ya ke cewa a'a ba a cikin mahaifar shi ya ke cewa jariri da ya ke cewa kuma ya fito sunan shi jariri ko ko kaga shi larabci ba haka bane yana cikin kowace sunan shi a jina Wa Allah ya san halin da kuke sun san da kuke a cikin mahaifanku iyayenku mata to a cikin nan fa an tuzaku anfusakum kada yanzu ɗan ka fito kai kwali ka tsaya kana ibada kana waye har ka zo kana tuciya da alƙar kake kana gaya ma mutane kai na gari ne kai ainihin kuntututse ne har ka rika neman kuɗi na kanka kai kana da wani ma matsayi aka ko nan bala'i shi wa da yake fama ko wala za tuzakku anfusakum kar ku ce za ku tsabtu wato tsarki kanku la tamdahu ha ku yi kanku da kanku ala da ijabi ta fuskar yaba kai da kai kada ki ki kanka wa amma ala sabilil ibtirai bi ni'mati fa hasanun wato amma ku fuskar ka gode ma Allah irin halin da ya dora ta mai kyau ba ka cikin lalatattu kana zuwa masallaci kula da sallah kan lokaci da waye ka rika ta alhamdulillah Allah na gode maka wannan hanyar ta tsora ne kake hanyar mutane da gari kana istiraki da ni'imar Allah ma wannan babu ne amma ka rika mamaki kana kai ai mun zumu ne mu ne ka kuma ne waye wannan kuskure ne bai dace ba ya saba mu shari'a kamar yadda cikin magabata wani yake faɗin wannan an gane kafin wannan wacce aya da Allah ya ce ina rabbukum wato ina rabbuka wasu maghfira ubangijin kai yana da yalwa ta gafara Allah madaukake ki faɗi a cikin suratu wato zumari qul ya ibadi allazina asrafu wato asrafu ala anfusihim ce ya ku bayina waɗanda suke barna masu suke cikin su da kansu kenan la taqnatu min rahmatillah kar ku kai tsammani daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta zunubai ga cikin su innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah shine da yawan gafara mai yawan jin kai ana so a nuna wannan aya tana karfafa wanka. din laifin ka dan uwa matashi dan uwa musulmi da kake fice a yanzu na fasahi ka tuba nan ta bari yalwa Allah ki girman gafara ta tafi ta sassaya Allah zai gafarta maka ana ganewa da kyau karka ɗaya ɗaya tsammani daga samun rahmar ubangiji saboda haka wa alamu cikin idan an sha kun min al-ardi fi butuni ummahatikum an tuzakku anfusakum kada ku tsarkake kanku wa alamu bimani tafa Allah shine mafi sanin wanda ya fi jin tsoronsa kun gane yasa sai Allah ya ce alam tara ila alladhina yasquna anfusahum ba ni labari game da waɗannan da ke kokarin tsarkake kansu balillahu yuzakki man yasha a bari dai kawai Allah shi ke tsarkake wanda ya so wala yuzlamuna fatila ko da ta su mu'mine da abin da suke daidai ba za a zalunce su daidai da kulkakin dino ba kun gane da kyau bawan dabino na cikin can shine fatila irin wannan sai abin da kina yake alkhairi za ku gani wanda kuma suka yi banna za su gani Allah ya samu gyara wani cikin magabata yake bayani da ayan nan take nuna cewa in ka ce za ka gaya ma Allah ko ka nuna ma mutane abin da kake nagari to ai Allah ya san ka tun ma kafin kai ayi ka tun mahaifin ka nabi Adam to shine wani cike cewa da mun kasance a jannatin fi buduni ummahatina shine wato imamu wakafu cikin mazabata da ai muna cikin ne kullun iyayenmu wa fada minna man saqata daga cikin wanda Allah ya halitta masu na cikin mahaifiya din wasu aka yi barinsu. su ko wa kunna jiman baqiya amma mun muka zama cikin wanda saura aka yi shin kuna ganewa kuma kunna marami'a wa halaka minna man halaka cikin irin tsararrakun wato muka kasance masu shan nono a san ai lokacin wani an ko akwai tsarin ki ko shekarar da aka yi zo ki wajen yara nawa ba. suna da yawa baka sanya kasar san su ba ma cikin yara kuma wanda suke ne a halaka min naman halaka ciki wasu sun san da kake shan nono har yanzu kika sun suka koma lahira haka ne koma gaba ba ya ce wa kunna ce man bakiya sai ga mu mun zama cikin wanda suka saura sun masirin na jafa'a jafa'atan daga nan muka zama yan matasa kenan wato ainihin wanda yake ya ɗago bai kai matsayin matashi ba yaro wanda ya wayo cikin ko cikin wannan rikin namu mu a halakar min naman halakar. wani ana suna na ma yadda rayuwa ta ce wanka rena ganin sanda ta kawo duk lokacin da ke akwai zuwa yanka wanda su su shallake wani lokacin ba wanda kake dan yaro ka fara da rashi ka daga ka fara tafiya da kawo su su daidai lokacin sauran ka sun tafi lahira sai ce sai nuna sai ce amma sai gashi wa kunna fi mun bakiya mu ga mutu wanda suka saura sun masu na sha ba sana na ganin kuma mata majiya kan kuna ganewa halakka min man halakka amma cikin wasu kuma sun halaka yana matashin kaji kuma wani abdullahi Allah shi kai shi na fi wani wani abu da muke zama na na ilimi yana matashin shi kawai muka ta zo ta ce ta zo ya ce mana gagarin kuma yake gaban mu bai irin waɗannan suna lokacin so'i matasa za ka ga sun tafi ku kuma an bakku to kada aka bari shi da aka bari din yace wa kunna fi man bakar thumma sunna shi wufa sai ga mu zama kabul yake ta yi kuma gashi mun zama manya dattawa kenan la ubali laka wa ma za bika hadan hadan kaza nace daga yanzu mutum uba zo daga tsohon kuma ne uba ma wasu masu so ya kasance sun baki kai ma shi sai ina kenan akwai wani mataki kuma da za ka taka haka fa rayuwar ciki kisa ce yake cewa ma za ba da hazanin yanzu mu kuma bayan tsufa kuma cikin su jira ne me yake jira mutuwa kawai ba ka fa rayuwar ciki ba to idan ku rayuwa haka take don me yasa za ka ruɗi da ita ko kuma ɗan abin da kai ka rika nuna ke kai ka rika nuna wani alfahari da wannan abin bai kamata ba ya sauka ma shari'a gaura haka duk lokacin da ke wani abu na ibada tada shi ɗan ya nuna maka idan ka kayi ka rika kokari ka rika kallon wanda shi ka kokari a wannan bani idan shi ɗan ya nuna maka kai kai bai zuwa dama musaitan zai gama da shi da wahala ka ƙara maka daga wannan matakin amma daga sun da kai kokari kana kallon wanda shi ka himma ya ji ka kwazo ya ji ka kokari to me za ka yi za ka daɗa matsa ka ƙara kokari yana cikin yadda ce ɗaya ke halaka masu ƙoƙari wajen himmar ibada ne rika nuna masu kansu kai na yi ƙoƙari ina fa ba da yama kullum tasiri ke gaji ga azumi ga waye ga kyamu laili ga karatun ƙurani ka fara kuma isabi da kanka ga sanar kuma shi ɗin ce nasara a kanka wanda ka fara mamakin kanka ga shi ɗin gama da kai to shine a wannan ayi ake nuna mana kan mai wannan wato ainihin Allah shi ne masani ga masu takawa masu jin tsoron su alimun wakila a tsananin da aka ce alabadi bi da kanar mutukina ma'alumuna bi amal bi muzahir aka ce nan Allah da ya ce huwa alamu bi man yaka Allah shi ya fi sanin ko ko Allah shi ne masanin masu jin tsoron sa fasara biyu wani kashe da shi ne masani ba a alamu ba shi ne masanin domin harkar taɗuwa wani abu ne na gaibi ba wanda za ka ce wani ta ai wani hede ne da amfani da zahiri ko to shi ne ka ce a anamun Allah shi ya fi sani domin bayi ana masu hukunci da aikin na zahiri kaga mutum yana sallah yana azumi yana duk halitta na da'a wurare na da ake ganin sa ba a ganin turi na nuna na me za ka ce su jiso ba bawan Allah ne gari ga wannan ilimi da tasiri cewa suna fatan wannan bawan Allah mai shifan Allah ne kun gane da kyau ku kaga a ce Allah ya sani zahiri kai na gari ne bayan sama ya sa kan kai na gari ne amma a cikin baƙi ne wannan wace da wannan sanin shi ne Allah ku kaga shi a alamu ya ci kowa sani kenan kai na gari ne haka nan wanda ya fantare shi ma Allah ya fi sanin fantararre ne amma mutum ne shi ne fuskanci shashin tilalata da ne duk mutane suna gani karara da za ki yi mai mutunci da zahirin da suka sani wannan mutum ne da shi ba da za ce wannan mutum na gari ne kaga sun san su ma wani lalacece ne amma kuma wannan zahiri kenan ta yi a gidan ta kuma ya tuba ya bari kuma ya dawo ya gyara ce baka san ya tuban ba wannan baɗinin wa san shi Allah kaga nan ma ya ji ka sani kenan to shine an gona aka ce huwa alamu bi man ta'a saboda haka ne wato ainihin kenan duk wanda ainihin wato ana so kenan ya zama takawa ce mana wa takawa in tusallu ma'amurat wasu na bin lawaji takawa ita ce ne santar aikata ababen da Allah ya umarni tantar abin da ya hari sannan wato aibin ikhlasi kuma ya zama yin su bisa ikhlasi fa inna ta'ala ya'lamu taqi minkum wa ghairihi Allah ya san mai jin tsoron sa a cikin ku kuma ya san wani sa wanda mai jin tsoron sa kenan wa man lam yakhlu fi tawahu wa da'atihi fala yantafi biha wato su wanda bai tsarkake cikin tsoron Allah ne yake bai shi dan Allah ba da da yake masa mai masa dan Allah ba wannan takawar abin da yake na zahirin na aiki ba zai amfani shi ba wala yusabu alaiha ba za a ba shi lada ba bal yu'aqabu kai za a yi masa ma ne da annar riya'a wato yahbadu amala wa huwa min al-kaba'ir dan duka wani aiki na riya yana bata wato ainihin aiki kuma yake shari'a tana cikin munanan aiki Allah ya kare mu wannan aya abin da ake cikewa shi yadda za ki gani kaka ce za ka tsarkake kanta shi yasa a nan ma da aka zo wajen sunaye aka yi ta cewa ainihin kada ku sa ma kanku sunaye irin wanda su nuna karfi kamar yadda ibn kasir nan ya kawo haka nan kuma ma usman shi ma ya kawo cikin littafin shi wato ainihin ihya usanna cewa irin sanya sunaye nan da ke nuna kai wani ne ka ba a a sunna amma ka sama ɗanka wani exit muhibbi irin su kamali jinuwa duk ka gaya ko nuna to ka sa ma ɗanka kamali jini sai na kamalu cikar addini ko ko ka ce sdg wato buwaya addini kuma da ya canje zama fandarari dan Allah za ji daɗi ga sdg ne kuma yana cikin masu wato ihbatu din ruguza dini yasa babu ko kuma ka sa wa ɗanka suna na mala'ika wanda suke mala'iku Allah don tsarkakakku ne a ɗauki ɗanka ka sa irin waɗannan suna ko a ci ga malam duka ilina kaga sai ka ji sai kamar wani babba ne so da sunan kai na mala'ika ne malamai su ce in ƙarƙashin aya ne yana cewa la ta zaku a kusa kuma kar ku tsarkake kanku ku gane da kyau yasa za a sa suna sai a sa irin sunaye waɗanda suka dace kada a sauko sunan da bai dace ba A kashin wannan akwai hadisi na wato ainihin hadisin amru bin ala yace ta samai ce bi na barra na kira ƴata na sa mata suna barra Wasan san barra ko mutsi a kiran mai ɗaya ga Allah kwanan li zainabu bintu abi wato bintu abi salama zainab yar abi salma ce ta inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hada kike ai sallallahu alaihi ya hana wannan sunan kuna ganewa da tambayi su barra ya ce ni ma aka ne a turi zama aka canza mai sunan fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzakku anfusakum inna allaha wato sai annabi ya ce kar ku tsarki ki kanku lallai Allah shi ne yake sanin ma'abuta da'a a wato ga Allah a cikin ku qalu sai suka ce jimanu sanniha ya rasulullahi za mu ambaci ta tunda mun riga mun samu ta qala sai ce zainab ku je ku sa mata zainab daga shi kenan sunanta zainab ku ne ta mata barra sai kun ga kenan sunan da zai nuna kai kai a rika ga kamar wani hafta tsawo aiki tsarki ta tare da kai an hana shi amma ita da kyau kamar yadda baya kuma ka karanta lakabi na banza shi ma aka hana shi ko kuma ta makaranta cikin surutu hujurat ba halakka ba ta sunan banza sunan yan kwallo yan cikin duniya shari'a ta hana haka kuma ka sa kanka ko a sa maka suna ko ka ba ma ɗanka suna wanda yake nuna wani tsarki tsarki a gare shi shi ma duk an hana shi sai ya zama ka sanya suna irin wanda ya fi dacewa irin su sunan da aka fara da alama bauta ga Allah Abdullahi Abdurrahman Abdulaziz Abdurrahim da su, irin su Hamidun Ahmadu Muhammadu an gane da cewa Ahmad shirin waɗannan sunan sunayen da aka fi so an fahimta ko ka yanzu wani su ita ai kakale wannan ai tsohon suna ne ko Ana ai aka samu wani ni wani kai wani sabo ne shi da ba irin da garin kakalo ne shi shi kakalo wakan ga kuma abin da ba a so an gane ne kyau har wa yau akwai hadisin wato ainihin wato abdurrahman ina abubakar yake cewa a cikin hadisin ana abin shi kala masu rajulun rajulan inda nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya yi wani mutum ga gaban manzo sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a sata kulun qasai baka yana da ce kai can ka kayan tambayan abokinka ina yaban shirin yaban nan na ziga shi biyu da cikin kai yana fata ma yana buɗe kafada wani ce zo yake mai sai na ta Ta yanke waya ɗan uwanka wannan ba ya uwanshi ba ki kuna ganewa annabi ya faɗi wannan da lara idza kana ahadukum malihan sahibuhu la mahalaka fi yakun idan har kayan ku zai yabi ɗan uwansu ba makawa ya yaje shi ya kulyace wato ahsibu fulanan wallahi asibu wallahu asibu wala uzakki ala allah ahada ina zaton wani kaza da kaza yake ba na tsarkake shi ga ubangiji Allah shine masanin halin da yake ciki saboda haka asibuhu kaza wa kaza fatin da nake mai yana da hali kaza da kaza a da ka sani ka faɗa mai wannan in za ka wani wato ya ji wani kenan ka ce ba ta tsarkake shi wurin Allah ba san matsayin sa ba amma dai bisa zahiri abin da ka sani ga halin sa kaza da kaza in kana ya alamu zalika in shi ma abin da kake faɗin ka san an gane da kyau ai wani gaskiya mutumin kirki ke mai kyauta mai aljihi mai insani kuma tabbas ya yi dai amma wasu ne ta zo kai wani haka kamar kai wani lafiya an gane da kyau halayensa na gari mutum ne mai mu'amala mai kyau ka zo kana faɗi ba na tsarki shi amma dai zahiri abin da suke kaza zo kar ka wuce wani amma idan kai tsakanin wannan abin da aka faɗi me zaki Wani hadisi da karanto mana hadisin bukari ne wani hadisin ya ƙarshe da zan tsaya a kan shi ƙarƙashin wannan kalmar lafi da kudin shine ainihin wato hadisin imamu ahmad ya ci wasu da kuma hadisi ne ingantacce cewa wato faja'al al-miqdad ko kuma farkon hadisin za a rajulun ila Usman ila Affan wani mutum ya zo wurin Usman na Affan wa asna alaihi fi wajhihi wato sai mai wato sai ya dai kuna gane wa ubansa shine ne shi waje bikira a gaban shi shi na yaban shi kala ke ce fa ja'ala li bidadi min al aswad yahsu fi wajhihi turaba sai ne qidad babban sahabi ne bin al aswad sai ya je ya tibi su baina waka mai a fuska wa yaqulu yana cewa amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalika idan majahina annaha tuwasi wujuhihim turaba annabi ya kuma tsamu umman game da marota masu yaban mutum suna kai su inda bai kai ba suna kuzuzu tashi annabi ya ce mu yi karwata mata fuska a wato kusa a fuskarsu wannan hadisin musulmi hadisi ne ingantacce wannan duka an kawo a kan magana yaban ce da shi idan yaban da aka ce wa wala zan ku an fuskakun karka ya dukkan kada kanta da kuma tana yaban wani da a da ba su da shi shi cikin shari'a ba su yadda ba sai ka tsaya inda shari'a ta bata saboda karka je ka shiga wani baji na daban an gane da kyau da yau kuma za ka ga wata na a ciki nan zuwa su ta roƙo suna ziga mutane suna jin bai dace ba kuma kai da wani zai je ka cewa za ka san ko ba ma ka san ka san ɗebo a nan in ba ta ba kuma ka ci zagi da duka wurin maroƙa ɗin ko suna da yawa ma maroƙan yanzu wancan na yi kyan wani na yi kyan wata yanka zai kuma kila ba ka yi kuma maya kila za ka sha zaki in suka zo suna roƙon ka ta hana su kuma ka ja koma ana zaki ko to almuhim ka iya abin za ka iya kai kar ka azurfa ma wannan abubuwa Allah ya baka kuɗi ka nisanci abin da shi sa ta maka wannan domin shaitan zai iya zuwa ya rika sa maka wani abu cikin ranka Allah ya baka mulki ka nisantan makanka abin da za a rika maka irin wannan wannan suka zo bayan da cikiya kana kyamar abin kana kuɗi wannan kuma wato ainihin Allah ba zai kama ta da abin da ba za ka iya ba amma kai da kanka ka tsara maka da za a ka zaga kana kan mamaka kana jin cikin nan babu dama to lallai za ka ke shiga cikin fushin Allah da sai Allah ya ce ainihin karko kanku da kanku sai Allah ya ce أفرأيت الذي تولى hmm. وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى مطيع وانا آية قد أجلكم آية تفرقوا الله يقول فرأيت الذي تولى شم وتجوان من ليجو يباين سبا وأعطى قليلا وأكدا يباين تكتن أدل الله يكفي وأكدا sannan ya hana mafi yawan abin da ya kamata kawai a innahu ilmin ghaibi shin yana da ilimin gaibi ne a wurinsa wa huwa yara yana ganin abin da wato yake gani shi yasa ya abin da ya a baya waɗannan ayoyin da waɗancan ayoyin da muka ji wata sabuwar magana ce wato gargaɗi ne akan wanda suke wanda suke barin addinin su kamar da malam yace kuma hazara ta'ala manyan yarda da addini ba da itinaki sannan bayan cin ayoyi kuka ji Allah zai gargashi da shan kunne game da wanda ya rike bar addinin su bayan ya riga ya shiga addinin ya rike shi wa man la yasiya bi huquqi da wanda baya cika haƙoƙin Allah allati wajaba Allahu alayhi waɗanda Allah ya wajabta masa ya ba da su sannan wa abada ghayruhu kuma yake bauta ma wa'in Allah talaban da shafa'a wajen neman ceto shi je yana ko wani ba Allah ba wa kala ta Allah ce a fara aita ai wa rai jikiya ka yi mamaki ayyuhal muhammad za kai abokin magana bi ru'yati alladhi tawalla ta hanyar ganin ko kallon wannan da ya juya baya anil imani gaban imani da ma'ana ya riga ya rike nan ya bar addinin sa to kai mamakin halinsa Me yasa ya bar addinin saboda duniyar da yake so kenan wa ta yake ba da kaɗan min ma wajaba alaihi min almali na abin da ya wajaba na dukiya ya bayar ba kudratihi alal wafa'i bil wajib tare da ikonsa da ya ba da abin da zai iya bayar na wajibi amma sai baya da kaɗan wa da aimana albaki ya riƙe saura wanda yake shine mai yawa ɗin yake bayarwa wannan kalmar akida an ɗauko ta nema da ake mafuzatun minan wato ainihin wato alkuliyaki wahiyya arzun salba tattakarati kan na ƙwahajirin bihiri wato kusurin kalmar wato kasa mai karfi gwakacin kamfa wurin da baya kasuwa baya akuwa mai haƙa rijiya idan ya tafi mai haƙan mawar ya ce ya auna ya tare da wuri mai duki an yi a fasa a wuce to irin wannan wani shi ya ce masu alkubiyar to idan wani ya hana ana hakari da ya ƙi hakuwa da zai ba da ruwa ka gagga ruwan a can ƙasa wannan dutsen ya hana to haka aka wasafa wanda yake da ikon ba da abin da zai fara ya hana kun gane da kyau Shi ne anan aka cewa da kalilan wa da ya ba da kaɗan ya rike wato abin da ya kamata ya bayar da za wasu da ilahin da alhabri sai aka ce inda hu ilmul ghaibi wa huwa yara shin yana da wani ilimi ne na gaibi wanda da shi yake ganin ya alamu min jumlatihi anna ghayrahu yatahammalu anhu azab al-akhirah har yake ganin wani sa ne zai iya dauke masa azabar lafiya gobe kiyama shi yasa ya Allah ya tafi da kishi mun gane da kyau farkon ayoyi suna so su nuna mana yadda fa hanyar da take Allah ya kai mu hanyar da mutum ya san Allah yana bin Allah yana bin manzo lana tsaka kuma sai a kawo mai wani abu a ce to gashi yi mun gane da kyau wannan da yake jin shine yake kanin shi in ya bin shi ya kamar ya san gaji ne da wannan da shi ne zai kai shi wurin Allah ko ko yaya shine na ake gaya mana inda hu ilmul ghaib fa huwa yara yana da wani ilimi ne na gaibi wanda da shi ne yake gani ya alamu min jumlatihi anna ghayrahu yatahammalu anhu azab al-akhirah cewa wani tsane zai dauke mai azabar lahira gobe dama da zuwa ne yake bi saboda wani ne yake tete shi yana da ilimin gaibi ya je ya gano cewa wani ne gobe kiyama shi zai dauke mai wannan azinan kai haka ana cewa ainihin haka ake cewa idan idan kana jin wanda kake ji wani kiyama idan malaiku suka tsare ka shi sai ya zo wurin malaiku ya ce kai wani ko madina ila ne muridi na ne sai su ce ai ba su san shi ba sai su ce malaiku ya ce mai in ba su san shi ba ai su sani shi ke nan wai mala'ikun kuma shi wai ma sai su kiri har sun fara tun daga wai tun daga ba a zaba kawai ya shiga kamari malaikuna za su kawai sun zo salim sun zo cikin kawari za a yi masu zafi da shi ko dakata ne sa za su da ke shi ya saboda ya yi fajirci a duniya fajiri ne kwanna ya sai sai ce a ku ne shi shi dan me sai su mabidi na ne an gane sai su ce zuwa rusu ce to a ce zuwa sanyi wani ce ai ba ku san shi ba ni kun sani ni kuma na san shi shi ke nan wani malaikun ya su ne shi irin wannan magana da Allah kai ka ce ta cinin cizo da koki ba ma ita ka san kare eh, cikin da koki suka da gajin su ba ma ka wani ajina da ka ga waje ya kashe kara ta kasa ta nan ba ma na matsala wace a so kuma addini da shiga addini ire irin waɗannan matsalolin duk da shiga ƙarƙashin nan shine ainihin ake so a nuna mana dan kar mu yadda mu rufe da irin wannan dan mutum da ya koma ya riki wanda ya rikan to ya leƙa ne yana da ilimin gaibi ya san zai ɗauke mai azabar lahira wal jawabu la amsa a'a wa jumlatu wato ainihin a indahu al-maqulu tsani a ra'ayki bi ma'ana akhbirni ba ni labari kenan ko fatan ta gaba amlan yanabba ina ga saboda yanayin lokaci kuma fara ta za mu kai gabar da ba za mu iya kai karshen sura ba kun ko za mu kai za mu kai ta ba ni kowa ba cikin ta'ir da ya kamata ba na bayani da muke yi saboda haka ina ga yau kuma ta rage lokaci na tambayoyi saboda haka sai mu tsaya nan wani sai mu tsora kan wannan ainihin abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladanci abin da kuma na kuskure daga shekaru ne Allah ya gafarta idan mutum wanda su suka yi kiransa a lokacin yana sana mana ya kamata ya amsa ko kuma bukatar zuwa ne ya kamata ya bi kokarin sallar tana jila ce zai yanke ya je na farilla ko yana masallaci kiyayensa ba za su kira shi na sallah masallaci da jama'a ba

kai da kake bin shi sallar kana so ka ci gaba da bin shin kafin kai mai hukunci mutum bin shi sallah akwai bukatar sai kai mai tambayoyi wanda karkashin su ne za ka gina hukuncin kana ci gaba da bin shi ko rashin bin an gane da kyau dan mutum yana wani abu irin waɗannan abubuwan yana bukatar sai an zauna da shi tukuna kila akwai wani fassara da yayi ya dogara da shi wanda kila yana da mafita a shari'a haka gane da kyau amma in ba a zauna da shi ba ka kawai ba za ka iya mai wani hukunci ba a bi sallah ko ba za a bi sallah ba an fahimce da kyau eh ina bukatar kai da kike bi ne sallah kuma kake so ka ci gaba da bin shi sai ka je ku zauna ko kuma wanda ka zai za su zauna a tattauna zama da ilimi fahimci ne ne ya aljinan ko wani abin da ya ci mai kuma kullum maganar sallah yau a garin Kano dai ba wani mai kusurin da zai ce yana jin wani da bai gamsu da duk sallah shi ya bi su sallah a cika da ba babu ita don kowace unguwa Allah ya azurta unguni da masallaci da mutum ya gamsu yana ganin ake sallah da ya kamata ko kuma inda ake yin yadda shi nufa ba mutum da kana da wannan ne ne na cewa za ka je ka bi inda sallah inda kai da kan gaba ka da ba mota nan daga nan zuwa abuja ka je ta ta ga mota ka lalle ka ga alamu kayanta da matsaloli da ne a kauce mata za ka yi inda ba dole ba ne hawa ta. inda kana tsoro kan da jikin jikin ta bare da ku a hanya kaya ta kaje an tsala da direban da kai duk ku tafi kura saraukan ku to haka ta kama take zai ka dabe ta cikin direban da zai hau wannan abin nan cin ya ya iya ja zai kai ku gaci amma ka je cikin da yana karatu na uwa na ɓanna wanda dai ina ganin yan uwa ya kamata su rika su abin nan da kansu da eh, sallah ba abin wasa ba ce However, that is my ولا نتكلم في انتخاب الضوء بينهم على الشهداء يتكلمون لا تشاهدون أو الشريع يتكلمون نظرت أنه تتيابون في مرة قيامين حقوق الإحضار to ai abin da aka ba su dai ta fansu in ya kanana ne wanda ba su rikewa ba ko kuma su na mata ya rike masu don kula da shi nan babu laifi magana ci ko da ai aikewa ake wanda ya kama raya da cina na kurani ko ta kan yadda amma cin ma'ruf bisa abin shari'a ta yarda na nashi ake ci yau kuma shi ya aka sun tsala aka dauko nasa aka ci tare da su har ma'ruf ne wannan ba banna ba ne amma ya sa su ne ya cinye da suna a abin nan ba a yarda ba sun da ce da su ainihin ba da su ne sai in ba ya ke iya sannan ce su ta koma kansa baya mata kullum ce wasu tana kan wato ainihin makusantansa ya mace cewa wasu tana kan mahaifinta in ta yi auji mijinta in ta haihu ba iya ba mijin ya koma kan da kan jika in babu waɗannan kan ɗan uwanta wanda suke makusantanta da su ta iya cin gada ta haka ya mace take ba su da aka sa gaba ta a bata suna gararan ba amayanta da kyau don ya shiga matsalar da ba yadda ya iya sai na ta sai ya gaya mata yau ba za a ɗauki wajen sai ki a yafa mutum ya dace kuma tare da ya ke ci da ita wannan ba matsala an gane da kyau. Kuma wanda yake cewa ya faɗa da ya yi aikin gini hotel, shi ne da yana neman karanta ne gini. Ah, to ai hotel laifi da asalan shi hotel samun hotel ai wata ne ne cikin al'umma ko yanzu yau na iso garin kano ba garin mu ba inda za ne na zani musamman zai su ke kula masallaci ina zan dosa hotel dole za ne kwanakin da can ne za ma wuce ne a shi masauki na baki ba na hotel ne laifi ba me za a yi cikin hotel shine ne laifi saboda haka kai a matsayin ka na magini hoton ake gina ba ruwanka ba amma zo kan ma ne za a yi bacci shi balle kai har ka ci ka yi ko illa idan ka san cewa eh wannan wanda yake gina hoton nan za a yi hoton ne a zuba giya a gina a zuba mata a yi kan cikin kasa ka da kanka amma sunan hoton da kyau wannan ba ka da wani shi ka je a gina hoton da kai an gane da kyau amma in ka san eh wannan shi wanda ya ɗauki ka hoton ne wanda za a gina a iskanci a komai ko bai kamata ka taimaka wajen gina shari'a ba ko ka ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan na'am eh Allahumma walli alaina sharana Allah ta jidinta zaɓaɓɓun mu su zama shugabanninmu wala ta walli alaina shirarana ka can mana da asararanmu wani addu'a ce da muke lokacin zafi kafin zafi ko Allah kuma shi ne yake yin abubuwan shi ke gudanar da su kai ita addu'a ibada ce ji sake addu'a ana yin ta ne da nufin a matsayin ibada abinda Allah zai ba ta lada sannan kuma ya karba wani wani abu ne nashi ko bai karba ya baka abin da kake so ba in dai kai kana nan ladan za a baka kuma kai abin da yake so ta yi jinkirta maka ita har sai wani lokacin da kai baka sani ba saboda haka kullum addu'a muku ko me ne Allah ya jikinta mana ko a cikin mu na garin mu su zama su ne shugabannin mu saboda sai kullum zai yi kokari ya ga cewa bai zalunce ku ba bai cutar da ku bai ɗauke ku ya danka hannun wasu azzalumai ba bai ɗauki dukkan su ya salwantar ba shi kuma wanda yake a shirari kullum a shararin ke zai yi dukiyar ku ku ku ya sararantar da ku da mutuncin ku da addinin ku duka wannan take cikin addu'a da ake yawan yi saboda shugabanci mutumin abu ana canza abu da abubuwa da shi da yawa ana kawo ci gaban addini da shi tattalin arziki siyasa zamantakewa da komai ta sababin shugabanci ana samun wannan kuma ta sababinsa ana samun lalace waɗannan abubuwa ya kan musulmi ta lalace addinin shi. a lalata musu su nan cikin arzikin su zamantakewa su duk ta hanyar mulki ana ɓarna shi yasa kullum imamu ahmad yake cewa da ya san yana da wata addu'a da allah ya bashi karɓaƙiya kuma ya san in ya yi su allah zai karɓa to zai aje ka da shugaba shugabansa ma'ana ba kan shi zai mawa ba zai ɗauke ta ne ma wanda yake shugabansa sa saboda shi ne karan kai shi ne kawai wannan individual ne amma shugaba ne da rusa ruwa al'umma ne ba kullum kuwa ana kokari ne a ba a wato abin da yake cewa a tabbatar da abin da yake na jama'a a kan naka mun gane da kyau domin shugaban ya da shi na al'umma da yawa za ta gyaru ya lalace da yawa za ta lalace Allah ya samu gani na'am idan za a idan za a طيب ربو شب ربو شو عودة نسيتنا إيه منا وقت دي هذا نسي من القرآن كو فليكتب كو إيه وليب ها إيه تكتبوا كو ما دينا فرقول كلا تكتبوا وليبني للذي عليه هو حقه كو ويكتب الله ربا كذا البقرة aya ce musamman ana kiran ta su mudayana ya ka bashi wanda zai kai kaka dukiya ta wani ciki a rubuta kai da kai bashin kai za ka rubuta shi wanda ya ba da bashin ya ta ya ba ba ka rage komai ba yadda ni wani na karɓi kuɗin ka kaza kaza daga nan zuwa wata ɗaya wata biyu insha Allah zan mayar maka kenan rubuta fotokofi eh, zamanin fotokofi ya aje kofi ke ka aje kofi sura a nan rai in babu ake ajabi ya zo shi kenan sai a zo ana kuma rikici ko sai ka ce kana jin bashi shi kuma ya ce bai san haka ba kuma babu wani abu a rubuce kuma babu shi Allah ya samu gani ana ƙarshe da suna da jini da ya ta to da su da suka nemi addu'a ita wannan mara lafiya Allah ya yi mata abin da ke damu ta Allah ya ba ta lafiya Allah ya kawo mata dukkan shiganin da ke tattare da ita da kuma yarinya da ta bata ba da ita ba Allah ya dawo da ita Allah ya bayyana ta Allah ya bayyana ta sauran masu bukata duniya daban-daban da mu ma kan mu duka muna tawassuli da sunan Allah tawawa kama da daukaka Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya sallah mana su zuwa ga alkhairi Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya sallah mana su zuwa ga alkhairi Allah ya yi mu wannan al'umma duk abin da ke damun ta Allah ya ba mu aminci da zaman lafiya ya fara mana imani ya ba mu ikon aiki da zina muke karantawa alkhairi da ke cikin wannan wata Allah ya haɗa mu da shi dukkan ni'ima da falala da arziki yake cikin wannan wata Allah haɗa mu da shi haka nan abin da muke karanta na alƙur'ani Allah ba mu iko aiki da shi Allah ya ƙara mana haske irin haske na alƙur'ani Allah ya ƙara mana hikima da basira da nima irin ta alƙur'ani Allah ya azurta mu aiki da shi Allah ya sa ya zama mai ceton mu Allah ubangiji shi ya mana da matasan mu shi ya mana da iyalan mu shi ya mana da dukkan al'umma mu zuwa hanya mai daidaiya Allah ya mana katanga da hanyar shekaru Allah ya mana katanga da duk abin da zai zama sababi ne na sabon Allah abubuwa da zai kawo fushin Allah da zai Allah ka tsare mu da gare shi Allah ka sa abin da babu ya zama yardaje ga mahalicin mu a آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على alal الحمد لله رب العالمين